dace kana a wannan wuri mai albarka don gabatar da darasi na hadisan kuma da sirri da roƙon Allah ya fi kan wannan malami Allah ya kai haske ga malami da roƙon Allah ya fi kan dukkan malaman suna. Du'an mu zuwa ga shekar abubakar mahmud juni shekar ismail da jin zakariya malaman jihadi shekar usman dan kogiyar da mataimakan su almajiran shi na roƙon allah ya haskaka musu kawurwura allah ya taimaki jagoran الشيخ محمد ثاني عاجل tare da mataimakanci na majalisar malamai domin gudanarwa da mataimakanci da kuma da rundunar agaji ta kasa da majalisar sauraki daya mune musu addu'a alkhairi allah ya karfafe su kuma yau za mu fara daga babi na goma sha bakwai babu ma a cikin zubin cikin mai bayanin cewa mutum ya sa ya yi wanka idan yawa mamaci wanka sai dai za mu ji mu matsayin yin wankan wajibi ko mustahabbi hadisi na ɗari tara da tasa'in da uku Muhammad al-Batirmi ya ce haddasa Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Shamari حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الركوع يعني أبي أبو هريرة يا روي سوى مزاع الله صلى الله عليه وسلم آياته من غسله الغسل akwai wanka sanadiyar yin wa mamaci wanka wa min hamlihi al sannan akwai sake alwala saboda ɗaukar gawa شيني من الواجه يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة في حديث أم المؤمنين عائشة أقول كما حديث سيدنا علي الله يقال أبو سيفا قال أبو عيسى عليم علي وعيسى عليم حسن الإمام الترمذي يأتي شو أن حديثنا أبو هريرة حديثنا ميتون وقد روي عن أبي هريرة موقوفا أرويت حديثي يونا حديث a أبو هريرة amma رواية أما موقوف بيتي manzo Allah ya ce ba sai dai an rawaito shi abu huraira ya ce to wakad wakad ka talafa ahlul ilmi malumin musulunci suna da saɓani illazi yuga silin mayita game da mutunan da yawa gawa wanka shin mi an hukuncin shi game da sake wanka a ciye wanka ba ƙala ba hazo a halin ilmi wasu cikin malamai sun ce ko malaman da mai ashabin nabi daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasu da ba su ba sun ce za ka tsala bayyitar ba a laihin gudu in mutum yawa mace wanka to wanka na musa gare shi wato sai ya yi wanka ba ƙala ba abu amma wasu malamai sun ce laihin hudu a'a wanda yawa gawa wanka ba sai ya sake wanka ba amma a wallazin قال مالك من انس اما امامنا مالك الله ya رحمه يا ya ce astahibbul من min الميت mayyit ni ina ganin ya kamata an so yin wanka ga wanda ya wagawa wanka wala ara ka wajiban amma a fahimtar yawa jama'a malik ba dole ba amma dai mu wa haka za qala shafi'i haka imamu shafi'i yadda bi irin wannan fahimta ta imamu na malik ahmad amma imamu ahmad ibn hanbal Allah ya ji kan shi yaki man gassala mayyitan wanda yawa gawa wanka arju Allah ya ji ba alaihi zurfi ni kan fata na baya ba gare shi ya sake yin wanka wa ammal wudu amma arwalla fa aqallu ma kila fi ne mafi karancin abinda malamai sun ka nema wanda yawa gawa wanka ya yi arwalla qala ishaq malam ishaq shi kuma ya ce la budda min babu makawa wanda yawa gawa wanka to ya sake arwalla قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك Imam Tirmidhi ya ce an yi ruwaya daga malami babban malami da ake cewa Abdullahi dan Mubarak kala la ya ga tafi shi ce waye wanda yawa mamaci wanka bai mai wanka bai sake wanka wala ya ga wasa ko ba zai yi a walla ba a shi ne wala ya tawa kawai wanda sallar wani ya ba mu wanka a kai sun ga waɗannan bayoyi su ne imamu a cikin ya kawo kuma akwai ɗan ƙarin bayani nan ƙasa idan aka nuna shayi na 173 karkashin magana imamu tirmidhi da yake wa qala hada da ilmi a min da bi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihi la gasalama yakan ba. alaihi bayan ya kawo magana imamu ash-shafi'i da imamu malik da imamu ahmad sai ya zo da wata magana cewa wata dalla ha'ulai wa'anda suka ce ba a sake ba sai an yi wanka ba sun kafa dalili sun yi hujja bi hadithin babi suka ce wannan hadithi wanda aka zo da shi cewa min gudu da kilgudu wa min hamlin ilwudu suka ce ai wannan hadisi yana nuna mustahabi ne a yi wanka li na abba saboda akwai hadisin na abba قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa bi najisin fa hakukum an tagasilu aydikum na abbas ya rubuta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa alaikum bai zamo akan ku ba fi gusulin mai yi tukun gusulin wanka bai zama wajibi a kan ku ba in kuma mamacin ku wanka za ka san su mu inda mai yi ta kun lalle mamacin ku wanda kun ka wanka ya mutu bahira ko da yake mutu a yasar kake ne ba na jasa ba ne wala ya sabi da a ku ya ishe ku an ta gasilu a yi biya ku wanke hannu ga wannan ya nuna kenan ba sai ma an yi awalla ba awallan ma ta wanke hannu don wanke hannu a biyu ana ce mai awalla wannan hadisi a ga sulbai haƙi imam albai haƙi ya wai shi وقد حسن الحاجب إسناده حاجب ابن حجر ya ce isnadin wannan hadisi mai kyau وقال ياتي فيجمع بينه وبين الامر في حديث ابي هريره انا هذا وانا حديث دا حديث أبو هريرة أي أيتي دا سورو غدا بأن الامر على الندب سيعنو جوان تأمرني a hadisin abu huraira hadisi ne na mustahabbanci wato annabi mutum ya yi wanka akan mustahabbi awal muradu bil gusuli gusul aiki ko ma wankan ma a ɗauki ba wanka aka nufi gaba ne ba wanke hannu aka nufi kama sarraha bihi fi hadha kamar da aka bayyana karara ta wannan hali kuma wanda suka ce babu wajen cin wanka sun yi hujja da hadisin dan Umar radiyallahu anhu inda dan Umar ya ce kunna nugasilul mayyita mun kasance muna wa mamaci wanka Wannan na man ya ga tasil cikin mu akwai wanda yake yin wanka in ya waga wanka wa min na man la ya ga tasil cikin mu akwai wanda bai قال الحافظ في التلخيص إسناده ibn hajar ya faɗa cewa. wannan isnadi na hadisin na umar isnadi ne mai inganci wa huwa yu'ayyidu anna al-amra fi hadisi abi hurairah lin-nadabi wannan ma ya nuna cewa mustahabi ne ga bayanin hadisin abu hurairah wa huwa ahsanu ma jami'a bihi kuma shine mafi kyawun abinda aka hada hadisi da shi wato bayan mubtalat hadhihi al-hadisi kana wa'annan hadisai da suka yi sabani wala hadisi asma daga cikin hadisan da aka yi hujja da su cewa babu wajen cin sake wanka ya an wagawa wanka akwai hadisin asma a binti umaysin imra'ati abi bakar siddiq mata ce ga sayyidina abubakar siddiq annaha kassalat abubakar ta wa mijinta abubakar siddiq wanka Allah ya kara masa yarda hina tuwafiya lokacin da ya cika sun makarajat sannan ta fito fasa'alat man habara haminal muhajiri da ta fito daga wankan mijinta ta zo ta tambayi malaman sahabbai muhajiri fakalar ta ce inna haza mun shadidul bar wannan yini da mai gida ya rasu to wannan yini ne mai tsananin sanyi wa ana sa'ima kuma tace yau tana ɗauke da azumi ba Allah alayya min to duk da haka akwai wajen cin wanka a kai na alula sai manya-manyan malaman sahabbai muhajirai suka ce mata a babu wajen cin wanka a kai rawahu malikun fil muwatta wannan hadisi na asma'u bint umaysin imamu malik ya rawaito cikin muwatta qala shaukani fil imamu ash ya faɗa cikin nail al-awqaf sharh muntakal akhbari eh, sharh muntakal akhbar yace wa huwa min al-adillati wannan hadisin ya nuna mustahabbi ne a yi wanka amma babu wani ci wa huwa aidan min al-qara'id as-salifa har yanzu wannan hadisi yana cikin dalilan da za su hana a ɗauki wancan hadisi na abu huraira akan wajabci fa innahu lalle ya tasha yake ya ba'udu gayatul bu'd ya yi nisa kwarai an ya jahala ahalu zalikal majma da taron da sun ka taru sahabban nan wajen jana'izar sayyidina abubakar an yi masa wanka za a yi mai eh, jana'iza bai yiwuwa a ce sun jahilci Allah zai da a yanin muhajiri wani wanda sune ne manya-manyan sahabbai da muhajirai da ansa wato mutanen makka da mutanen madina a ce sun jahilci wajiban wani wajibi min alwajibati shar'iyya daga cikin wajibai wanda shari'a ta wajabta ma al'ummar musulmi ma'ana da a ce yin wanka in kawa gawa wanka wajibi ne to bai yiwa waɗannan sahabban wanda yake sahabbai na masu yawa sun ka taru a ce duk ba su san wannan hukuncin wala allah da na hu jumlul muhajiri ba a jannu kuma ana tsammani mahalartar wannan taron na jana'izar sayyidina abubakar mai yawan sahabbai muhajiri da ansar duk suna domin a wannan rana bai yiwa a cikin wa. khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban sahibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ce mutum na madina da ya zama ne gida bai taho wajen wannan jana'iza ana tsammanin duk sun halarta mai yawan in ma akwai mai uzuri wanda bai nan to yan kaɗan ne li'anna mota bisla abi bakare hadisu domin mutuwa irin sayyidina abubakar to wata hadisa ce wata matsala ta da tawwaru la yuzannu bi ahadin min as-sahabati al-mawjudina al madinati an yatakhallafa an ba a tsammanin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke madina a wannan lokacin wato a ce sun sun ja baya ba sunan ko da an kai wannan jana'iza wahu fi zalikal waqti su sahabban na a wannan lokaci sahabban na a wannan lokaci ba su rabu sun ka yaɗu cikin duniya ba wurin karantar da addini da jihadi ko da sai na baka ya rasu manyan yawan sahabbai suna nan zaune a garin madina kamata ta fara ba ba wai ka bayyana daga baya suka yaɗu suka rabu cikin duniya ba wajen jihadi da karantar da addini wannan shi ne takaitaccen bayani da aka kara a nan game da wannan matsala sanyin wanka idan mutum yawa ga wanka kun ga mutanen wannan kasa duk da cewa muna bin masana imamu na malik kuma imamu na malik ya ce kina son a yi haka kuma mustahabbi na a fahimta ta amma duk da haka ba mu yin haka da wuya a ce mamaci ya rasu kayi mai wanka a jira sai ka ce kayi wanka sannan a ce wurin wurin sallah inda kuma binne yana da wahalar da haka amma duk da haka ya yi wankan a kaunar imamu na malik da imamu Shafi da wasu malamai an yi aikata haɗu, amma wasu malamai suna ganin cewa a ai wankan ma da aka ambata gudu wanke hannu na ake ne ba ma wani muka ce arwallah ce ake ni wallahu a'ala yana ganin muna yin ne karatu da kuma eh? eh to sai babi na goma sha takwas a cikin babin hukuncin da na'iza na wannan littafi babban littafi suna da taimaki babu ma yasta haƙu min al'akafani wato ne kamarin da ake son a yi wa umar eh, yana da muhimmanci a kuma musulmi mu ji wato suna annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen littafi hadisi na ɗari tara da tasa'in da hudu haddasa na kutaiba haddasa na cikin wani mufafal an abdullahi bin usman bin kutai ne an sa'id bin jubair an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam تلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا ابن عباس الله يقال مصير ذا يوم رواية يأتي موضوع الله صلى الله عليه وسلم ويأتي البسوا ودورة من ثيابكم البياض ودورة فارة علينا سترة معناها النبي صلى الله عليه وسلم yana kwadaitar da sanya fararen tufafi alhamdulillah limamin bugaci yau ya kawo fararen tufafi na jin wannan ma ai farare ne ko eh to kun bi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ni kan ko ko da duk abin ga eh, eh, eh, habda habda na eh an tsere ni ga wani ma shi ma farare ya sawo saboda haka alhamdulillah Allah ya datar da mu muna aiki da wannan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa innaha lalle fa kala min khairi siyabikum wato tana daga mafi alkhairin sutura ba ita dai ba dama ba kala fari ɗaya ta alkhairi ba akwai ganyen haki ko akwai ɗanyen haki wa kafin fiha mauta ko shi an mahallin tarihi kuma kuwa ma tambulin kafani da fararen tumari kala. wa filibabi an samura wa alim da wawon da umar wa aisha sai a jisai da aka wuce daga samura ta gina jinzani na abdullahi ne da umar da aisha umar mumini ta ala abu yi za a imamu sirkiriyar hadisun na abbasin hadisun hasanin sahihin wannan hadisi za a fas hadisi ne mai kyau kuma a wata muka ma ya kai kololuwar daraja da sahihu wa huwa allazi yastahiqu ala ilm wannan kala fara ta likamani idan ce malamai sun suke so dogaro da wannan hadisi malamai suna ganin cewa an so a wa mamaci likamani da fara tuma wa qala ibn mubarak amma abdullahi dan mubarak ɗaya daga cikin malamai ya ce a habbu ilayya nika abinda ni fi so a fahimta ta abinda ya zama ba abin soyuwa an yi kwabbana a wa mamaci likamani fi siyami a cikin suturar shi Allah ce ta da yi sami biha wadda yake sallah cikinta waɗannan tuwayen da mamaci yake sallah da su farare ne jajayu ne dan ya haƙi ne waɗanne iri na to albarkar ibadar da yake yi ciki ta yi launin fari wannan ita an fahimtar abdullahi dan mubarak wa qala ahmad ishaq imam ahmad da ishaq ya ce ahabbu siyab ilaina an yukaffana fiha albayad mu ka a fahimtar mu fararen tuwayi ne sun kai farar kala aiki fi abinda za a awa mamaci da kamar wato wani ta haƙo wasu da kuma ana son da nan a kyautata shi ma'ana a yi likafani da yadi fari matsakaici kenan ko farin a samu matsakaiciyar daraja ba fari na ƙasa ba nan da aka samu bambanci mun wannan kasa mu ana likafani da wuri da dalke ko da aka ci gaba aka samu dan kuntuwa ko kuma ana yi da dan tana amma dai duk dai farare ne duk farare ne to ashe in an kara gaba akwai gaba ga dan tana ko akwai fari ana yadda akwai wata shadda kwamfan fara ko oh, to amma ana iya samun yan da wadda ta wuce wannan dan china ko dan mutuwa amma ko ba tare gare ka ba ko wani malamai suna ganin haka ya ya yi kyautata ba a son a yi likamani da ɗadaddin su tufafin tsadaddi amma a yi da matsakaita an gane ku to yanzu mun ji da fararen tuwari ake ko kuma da surar da mutum yake yin ibada da ita a lullube cikin wayan nan tuwarin nashi in ma za a ƙara da in har hamma za a kara da likamani sai a kara da shi an gane ku yanzu misali ya yi zuwa ya yi zuwa sallar juma'a jallabiya sai da wando kaje kaga ana iya samun jallabiyar nan da wanzu kuma eh, a samu likamani biyu lifafa guda biyu sai ya zan likafan nan guda biyu sai a haɗe ya kiyar Kuma an samu wuturi ko an samu wuturi ba haka ba a yi da gani ko kaftani da wanzu ko lafiya da wanzu. to a gaba sai babu min ba da sha tara hadisi na ɗari tara da tisa'in da biyar حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن عفان عن محمد بن سيرين عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wali ahadukum akahu in tayan ku ya jibinci dan uwa ne wato zai ji ta ajin mamaci dan uwa ne wanda yake dan uwan ne to kwali ya hukun mana ya kyawata ta ne kafani dama ita kalmar insan mun sa abin da ake kawa a yi abu mai kyau abin da babu wato ah, bina a cikin wato an yi abu ya zan kafa kwarai وفينا عن جابر كما في حديث دقى جابر بن عبد الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وأن حديث غريب وقال ابن مبارك قال سلام لي ابي مطيع في قوله وللحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالملتفت وني افسر fassara wannan hadisi cewa idza waliya ahadukum akahu falyusin kafana miya ihsani to wani malami da ake cin sallah ibn ali mutsin ya faɗa ce wani yurfin a haɗa kun kama na kai ɗayan ku ya kyautata da ne dan uwa ne ya ce ƙala ko safa shine ne ya zan sakakakke kuma ya zan farin kala walaysa bil murtafi ba ana nan ya zan sadadde ba an gane ko to idan muka diba a cikin tarihi shahi na ɗari da saba'in da biyar ƙalan nawa ka kaba da mu ƙalan suyuti fi kutul mubtadi al-mashhur fi riwayati hadha al-hadith wa tabul fa'i kafa da ku kafa da ku wa haka ba'dhum sukunaha kafnahu ala al-masjid kun ga kafana likafan amma kafinu ya daure to mazari na aikin likafanin ba wai da ne kafinu da kafanu ya bambanci tsakanin Wani muradu yi ihsan da kafni ko kafani abinda ake yi da kyautata likafani na wamatu ya zama mai tsafta wada kawo ya zama tsarkakakke waka safatu ya zama mai kauri wata tarugu ya zai na zai jiki ba irin ji na shan wanda yake har ma ana ganin jikin mamaci ba wata wasu tuku ya zan matsakaici ba na ƙasa ba ba na komi ba wa kaunuhu min jinsi libasi fil hayati kuma ya zan daga jinsin tuhayen mamaci a lokacin da rayuwa la afkara minhu ba wanda ya zama abin alfahari ba wala a hakara bai zan kuma makaskantar ba kun ga akwai talaka ko akwai asali in eh, an ce a lura da nau'in su suna kai a lokacin da yake raye talaka an san sutura kai matakai su ce ko ko ta kafa shi ko babban mutum an san tuwani ne lalle akalla su zan matakaita ko su zan na kori shi ne aka ce wajen ne a tsakaita a yi ilakacin kokari a ga cewa an yi mai matsayi dai daidai da shi ba tare da yin alfahari ba ba tare da an sa alfahari haka aka fassaro wannan hadisi وليس المراد بإحسانه الصرف wal mugalat ba ana nuhin wato wajen kyautata likafani a wuce iyaka ba wani fata su ya zan cadadde li hadisi ali radiyallahu anhu masuwa saboda akwai hadisin sayyidina ali kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana la tagalu fil kafani kada ku tsadance a cikin likafani fa innahu yuslabu salban sari'a lalle ana cire likamani mai tsada daga mamaci da sauri da gaugawa rawahu abu dawo da abu dawo da wato shi don haka ba a san a yi tadde. amma dai ana iya sakaitawa Kuma ga nan sai an kira daga dan da ko ko ba haka ba sai an kara a samu wani mai eh, mai kauri kun ga yanzu akwai farin yaji mai kauri wanda ake cema eh min suna ne tebo ko akwai tebo kwari kaga ya wuce dan tsara ko amma kuma bai kai shadda eh? kuma yana da kauri ko da jikin mamaci yana da sanyi sanyi bai lahewa bai lahewa ga jikin mamaci har yanzu wato ana ganin fata jikinsa kun ga musamman malikan wani mace wato kari da allah ya aka yi mata likamani da dan tsari din gaskiya ko linka an kai biyu ko linka an kai uku sai ka ga ya fasa mini jikin ka saboda haka yana da kyau dauki mataki a canza wannan ya duka duka abinda za a kashe mamaci ba a da yawa kuma an ce in ba a yi mai sadaka ba a mai kyauta a mai cikin dukiya ce yi bayani ga shari'a cikin dukiya ce yi mai cikin dukiya sai mamaci attajiri ya bar dukiya wadda dubun dubatan naira ko miliyoyin naira ko biliyoyi ma amma da kawai ne mai ta kara ya karya ba maimakon a yi mai likafani isasshe to sai ya zan ba a yi haka saboda haka wannan yana da bukata a sake duba shi ajin muna tsaya nan ko eh mun dawo za mu karanta babi na ishirin babu ma ja a fi kafanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar lokaci ya yi yi ba to bari mu karanta babi na 20 babi na bayanin likawanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na tara da da 996 حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنتنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواد بي يمانية ليس فيها قميص ولا إمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه أم عائشة أم المؤمنين wadda الله صلى الله عليه وسلم ɗakin ta yi wa fati kuma an kai mai kabari cikin ɗakin ta to umar mumini na aisha ta ce ku finan biyu sallallahu alaihi wasallam amma manzon allah likafani fi salatati a tawani a cikin tumahi uku bizin farare yamaniya kuma an saka su daga ƙasar yaman saka kasar yaman ne kamar da muke dan ɗan kuntuwa ko dan china to ko da ma ana akwai garuruwa da kasashe da sun ka shahara da sake-sake ma haka ana jingina saka ta tuwahi zuwa ga wayannan garuruwa yaman tana ciki laisa fiha qamisun cikin uku din nan babu riga wala imama ba rawa to shin nan aisha na nufin ba wa annabi riga ba da mai rawani ba ko kuwa a tana nufin uku din nan lissayin su zira uku babu ba a sa lissayin riga ciki ba ba a sa likawani abin nan rawani ciki ba ko kuwa a tana nufin san ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama riga ba ba ai mai abin nan rawani ba a wasu malamai suka ce haka ta kanu wasu suka ce a tana magana tuwahi uku ta sa riga ciki ba da cikin wannan lissafi karka sa rawani ciki akwai su amma ba su cikin uku kun ga ya hada da rawani da riga da yake na aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam waye biya fa zakaru li aisha qawluhu sai aka ce to eh, ummul mu'minin aisha masu riwaya wasu na cewa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari an nade shi bi saubaini a cikin tufafi guda biyu wa gurdin da wani bargo hebara mai zane-zane Bakala sai ta ce kada ku otiya bil gurdi eh an kawo mu masu wanka annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo musu bargo mai zane-zane walakin da mu raddu sai dai sun mayar walam yi kafi nuhu fi ba sai wa manzan Allah ne kafani da wannan bargon kenan dai waɗannan tufafin da an kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kafani da su guda uku ana iya cewa su mai abin nan lifafa ne guda uku lifafa ne guda uku da shi ne amma bari mu ji abinda fihi dalilin ala anna al-qamisa laysa bi mustahabbin fil kafani wa huwa qawl al jamfu. wasu malamai sun ce hadisin Aisha ya zama hujja cewa riga ba mustahabbi ce ba a cikin likafani malamai da dama sun taya akan haka su ake cewa jumhuri qala malikun wal hanafiya bis imamuna malik da abu hanifa da almajiransu sun tafi cewa a ana son a sa riga wa jawo an kaune aisha sun ba da amsa suka ce ai ga abin da an magana amanan magana aisha da ta ce laisa ha qamisun wala imama bi annahu ya hatamilu na fa wujudahuma ai yana yiwa ta kore ne gaba dai cewa babu ciki wa ya hatamilu an yakuna al muradu na fa al ma'dudi ay salasa kharija an al qamis wal imama ina yi wata na nuna cewa ba a sa lissahin riga da rawani a cikin waɗannan guda uku wani ma za a yi da ta tani su dai kari ne a kai don gane ko? to Allah ya saka mun da alkhairi wannan shine abin da sun ka faɗa kuma akwai sauran wani hadisi guda wanda ƙarin bayani ne ga wannan haddasana muna abi a umar haddasana bishir min sari an za'ida an abdullahi min muhammad an jabir min abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaffana hamzata min abdul muttalib fi namira fi sawmi wahid qala wa fil bab an ali wa ibn abbas wa abdullahi min mughaffal umar jabirun abdullahi allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wa wasallama kafana hamzata yawa amminsa hamza dan abdulmuttalib likabani fi na mirakin a cikin wani katon zane bargo wato fi somin waye ne wanda yake tuha guda kenan awa annabi sallallahu alaihi wasallama likabani da tuha guda uku amma shi kuma ya wani likafani da tuha guda don haka kenan ana iya yi da lifafa guda wato zane guda wanda ana samun mace ciki a naɗe shi kuma akwai hadisin sayyidina ali akwai hadisin na abbas akwai hadisin abdullahi ibn mugaffar akwai hadisin na umar qala abu isa ya imamu tirmidhi ya ce hadisin aisha hadisun hasanun sahihun shi hadisin aisha hadisi na mai kyau وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة akwai riwayoyi da yawa da aka zo da su game da likafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadithu Aisha ta asaful ahadith amma hadithin Aisha shine yafi inganci allati ruwayat fi kafanin nabi wato cikin riwayoyi riwaya Aisha ita ce ta fi inganci Aisha inda aka tare ilmi kuma aikin malamai ya tafi mafi yawansu a kan hadisin aisha wato mai ashabin nabi tun daga malaman sahaba wato malaman sahabbai wa gairihim da waninsu kala su ath sauri imamu ya ce yi ar-rajulu fi salatati aswad ana wa namiji likafani da tuhani uku in shi ita in kasu fi kamisin a sa riga ciki wani fafatani da babban zane guda biyu wayin shi ita ce salasatu lafa'ifa in kuma mutum ya ga dama ya samu manyan zannuwa lifafa guda uku wato sai a wayu juriya saumun wahidun illam yajid kuma wayu juzu saumun wahidun tufafi guda suna isa illam yajidu saubaini amma in ba a samu sutura guda biyu ba wasau ba ne ya juzu ya yi amma kuma sutura guda biyu ma suna isa wato lifafa guda biyu su liman waje da ha a haku ilai amma a samu sutura uku wato riga da babban zane guda biyu ko babban zane uku to wannan ya fi soyuwa ilai zuwa ga malamai wa huwa shafi shafi'i kuma shine an masaba shafi shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa ishaku da imala ishaku qalu tukaffanu almar'atu fi khamsati aswa ita ko mace za a yi mata sutura biyar wato a yi mata sutura guda biyar kun ga riga da mayani da lifafa guda uku ne ko kuma a yi maɗauri da ƙabis sannan da mayayi sannan a sa lifafa guda biyu wanda za a dunkule mace wannan su ne bayanin malumma game da wato suturan mamaci abin nan a matsayin wata malikiya a ambaci wato hamma ana iya wuce haka akwai hadisin laila binti ka'ib a saqafiyya qalat كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتا وانا مالا مالا إلا لأشي تنا تكما تندى سنكوا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وانكا عند وفاتها لوكة الثرى وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكاة أو الحكوة farko abinda manzon Allah ya ba su shine madauri ne sun dir'a sannan riga sun malkhima sannan mayafi sun milhafata sannan babban zani sun ma'udur jadba da zalika fi sobil akhir sannan bayan haka kuma an ka samu wata sutura wani babban zani kuma an ka nade ta ciki ahmad wa abu samamuna الخمار almilhafa sannan a saumul a nawa kenan guda biyar kenan وقال القاضي ابن العربي في العارضة babban malamin ibn al-arabi cikin sharhin tirmidhi ya ce qawluhu fi hadha al-hadith ummu kulthum waham ma hiya zainab an ce ummu kulthum amma ana ganin zainab ce yar manzon Allah لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ببدر قائم ببدر ita أم كلثوم wato ta rasu manzon Allah na wurin yakin badar shi yasa aka mijinta sayyidina bai sai yakin badar ba saboda laluran mata tai ba ta da lahiya kuma ta rasu shi kuma annabi sallallahu yana can a wurin yakin badar za ka ana ganin ta zainab zainab sai ba amma kulsum wallahu kuma wannan shi ne karshen abin da za mu iya karantawa a wannan zaman ina roƙon Allah ya albarkace mu ya amfanar da mu da wannan darasin Allah ba mu ikon aikatawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh